Ɗaruruwan mutane maza da mata ne suka hallara a dandalin garin Balleyara na jihar Tilaberi domin karɓar tallafin da hukumar PAM ta saba bayarwa a kowane wata ga magidantan da tashin hankalin da ake fuskanta a kan iyakar Nijar da Mali ya tilastawa arcewa. Kamar yadda aka saba a wannan karan ma, kowa ya zo da tikitinsa a hannu. Hasiyatu Useni, wata dattijuwa da ta karɓi nata ta bayyana farin ciki a game da wannan yunkuri. Ta ce tashin hankali ne ya koro mu, amma tun da muka zo nan ba mu fuskanci kowace matsala ba. Muna yi wa fam godiya da tallafin da take bamu. Ni tsohuwa ce, ba zan iya aikin ƙarfi ba, amma duk da haka ina kira ga fam ta taimaka mana da kayan aiki ko ma wani iri ne, domin ba zai yi ba mutum ya jira kullum sai an bashi. An zama wasu duk noyan wata kudu. Burema Isaka magidancin da ke dauke da nauyin mutane akalla goma sha hudu ya kwatanta tasirin wannan tallafi a gare su 'yan gudun hijirar cikin gida. Allah taimakon nan dai an ba da taɗin taimakon nan waɗansu ma cikin mu ma da sun wace nan. Amma da taimakon nan da Allah ya sa muka zama ba mu wuce mutane ba su wuce nan ba. A jimilla dai na tar samun jika hamsin da wani abu. Mun gode musu kwarai kuma aiki tubarakallah ana yin shi gwargwado wanda hali ya yi kun babu kwaraniya babu tashi hankali a hankali kwance kowa na samu nashi kudi ya yi gyara kashi lalacewar al'amuran tsaro a jihar Tilaberi sakamakon yadda 'yan ta'adda ke cin karensu babu baka a kasashen Mali da Burkina Faso ya sa al'ummomin garuruwan da ke kan iyakar Nijar tserewa daga matsugunansu don zuwa neman mafaka a wuraren da ba mahalli ba kuma aikin yi ko wata madogara. Dalili kenan WFP ke tallafa musu da ɗan abin masarufi. Abdullahi Sar shine shugaban karamin ofishin PAM mai kula da jihohin Tilaberi da Doso. Les opérations d'assistance alimentaire aux déplacés et réfugiés dans la région de Tilaberi. Ya ce ayyukan rabon tallafi ga 'yan gudun hijirar cikin gidan jihar Tilaberi abu ne da ke gudana a dukkan manyan biranen gundumomin wannan jiha. Saboda nan ne mafakar irin waɗannan mutane da suka tsere daga garuruwan su ba shiri. PAM ce ke ba su tallafin abinci a kowane wata. Nan muna balla yara inda akasarin mutane suka gudo daga bani bangu saboda hare-haren da aka yi fama da su akalla sun kai mutane dubu hudu a nan inda fam ke taimaka musu da abinci Ici, on a environ Matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar wani al'amari ne da ya samo nasaba daga aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'adda a ƙasashe makwabta wato Najeriya, Mali da Burkina Faso. An kuma yi katari lamarin na zuwa a wani lokacin da illolin canjin yanayi ke ƙara tsananta. wanda kai tsaye ke shafar sha'anin noma da kiwo a ƙasar da kashi 80 daga cikin ɗari na al'ummarta ke zaune a karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.